Assalamu alaikum barka da wannan lokaci barka da warhaka kuna sauraron mu on Kibla FM. Alhamdulillah za mu yi magana da Sheikh Dr. Idris Abdulaziz Du Sentenshi wanda aka sai shi duk duniya da lakabi Dr. Tauhidi. Dr. Tauhid zai muna bayani a wato shanin azumi domin akwai wani azumin da ake yi kowane shekara ta wato wannan azumin kuma yana tafiya ne da aikin da ake yi daga hajj yana tafiya tare to na wannan shekara wai ya fada ranar saridai wai ranan asabar ne abin zai fada kuma wai an ce kuma ba azumi wannan rana asabar na shin haka maganin yake wani irin azumi ne me yasa za ya yi ranar asabar ko me yasa ba za ya yi azumi rana sabar ba me musulunci ya ce ko ya fada game da wannan sheikh dr idris abdulaziz dusantan shi zai muna bayani cikakken bayani game da wannan wato topic mutane da dama dubayya sun ta push cable fm ya kamata dr ya yi bayani kan wannan topic shi kuma da ya duba a abin a wato ranar juma'a very busy day ne for doctor amma akwai wasu cikin wannan sakonnin da na tuttura ma doctor shi ya ji to yadda mutane kuma suke tambayan kuma aiki ne na ibada dole ne kuma sai ya samu lokaci ya ce ba laifi zai engage ya magana kan wannan tambayoyin nan insha Allah shi yasa yanzu muna kokari doctor ya join mu mu ci gaba da magana da shi kan wannan topic kuna sauraron mu again on Kibla FM suna na Fuad Umar website mu na Kibla FM shine www.kiblafm.com technicians da suke kusa da sheik su ba shi heads up muna kokarin shigowa da shi ya nuna alama yana wato akwai good establish, establishment of connection e mu establish good connection da dr idris shi sa ya kamata um, technicians nan su da ke shi has a green light ready to go ya so dr ya muna bayanatin ga a wannan lokaci shi sa ku stay tight ya so in ya dawo in ya doki abin magana ya bude bakin shi to ya suma magana a kan tafikin da ke gaban shi abin da al'umma ke so su fahimce ciki ko Allah dakta ya fahimtar da al'umma abin da Ubangiji ya fadi manzo Allah ya karatar shi ne um, mun ga mutane na ta rubuto suna jira Dr. mu kuma muna jira insha Allah da zo mun same shi amma shi muka ce za mu kara shi da wani connection daban domin da muka yi magana da shi da zazun namban masu kira ne just in case in ya ce wai a doki wani kira daya biyu uku a namban na ya kamata yana nan a bude amma inda muke kokarin shigowa da shi namban shiri ne wannan inda ba wanda zai ya ya interrupt to muna kiran shi both numbers nan da muka saba kiran shi nambobi guda biyu guda ba alama yana rin gudun can kuma akwai alama isa muna fata waɗanda suke kusa da dr su ba da san kaban duniya shi yake jira yanzu ko mina nan ready engagement nan ya zo ya deliver a ci afani shi ne abin da muke jira a yi wato in allah da ya eh, dr tauhidi zai bayani na zai bayani akwai kuma wani tambayoyi game da wato layya da nake so yi mishi inda ah, in ya bulla na anya to zan yi mishi wannan tambaya kuma eh zan mishi wannan tambaya ya so ya yi bayani eh na jefa ma wannan tambayan nan tun yanzu ma kafin ya zo ya suma bayani akwai wani bawan allah da muka san shi shi yana da raguna ne ragunan layya to wannan bawan allah kuma ba musulmi ba ne amma ya kasance shi dai in shi lokacin ya kai yana samun kudi a hannun musulmai da wasu mutanen da suke sai raguna da sauransu in lokacin idi ya kai to shi kuma wasu sun kira shi suna son su sai rago a wurin shi to ragon kuma wani rana sai ce ba shi nan available wani rana ya ce yana na available shi ne nake tambayan wasu suke tambayan washin shin su ya su yi yanka ragonsu ahead of time domin schedule baban nan yana da unpredictable ko dai a'a dai ya match lokacin da ya kamata su yanka domin shi yana da schedule shi da bai match wani lokaci wani lokaci su same shi ba su samun shi kuma shi bayan wata daya shi tafi wani aiki daban yana aiki daban-daban ne wani lokacin kuma sati biyu sati uku ta wasu kuma suna son su yi layyan suna ta mashin za su yi layya a wannan lokacin da mai sada ragon yake available kudi a'a she sun jira lokacin layan ya kai ga dr idris abdulaziz dusan sentenshi muna ce miki salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh dr tauhidi wa alaikum Assalamu warahmatullahi Mr. Fuad. Barka Dr. muna maka fata. An wani lafiya. Alhamdulillah ya kake ya family. Ya iyalanka. Mu ma muna nan lafiya alhamdulillah. To alhamdulillah. Uh, godiya muke daka da yake yau mutane suka suka ta tambayoyi dubbaye suna ta turo wato cikin su ni ce na yi shuru domin na san yau ranar juma'a ne ka gani to amma ce na ga abin yayyawa yawa ce na ce bari in tura maka wasu tambayoyin gaskiya shi Allah ya sa da ka gan tambayoyin sun zo shi ka duba kuma kamar gaskiya shanin azumi ne kuma abu ne mai muhimmanci shi ka ce ka tanka ka yi magana kai to shi ya kawo mu a cable fm a wannan lokaci Sheik dr idris abdulaziz shi ranar asabar mai zuwan ga akwai azumi kan musulman duniya ko dai ba azumi akwai ne me yasa in babu kuma menene dalilai bismillah doctor To, Misafado ina gaisuwa irin ta musulunci a gare ka da kuma sauran masu sauraro maza da mata a duk inda suke faɗin duniya ina ci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A ah, Misafado insha Allah kamar yadda ka gabatar da wannan maudu'i wato wannan tofi insha Allah za mu tattauna kansa amma a takaice. Domin ka san yau na yi hudu ban juma'a kuma na yi eh. karatu tsakanin magariba da isha'i kaga wani akwai wasu akwai yan jaridu wasu yan jaridu ma nan bauchi wasu masu gidajen roda suka suka hira da ni aka abin da ya shafi sallan idi kusan yanzu ne ma muka gama da su to kaga yanzu da mu wani shiri shiri na hudu kenan to yana ganin yawa ya kamata mu yi bishi briefly mhm. idan na yi dan bayani to sai a bude fan layin a daki kamar mutum ko goma hakan nan sai sai mu rufe hakan nan To, Mr. Fadu, wannan matsala ta maganan azumi gobe. Da farko akwai rayuka na malamai a kayansa wajen guda uku. To, amma mu ba wai ra'ayin malamai ne yake damun mu ba. Shine menene gaskiyan abin da manzo Allah ya faɗa a kayi ko me manzo Allah ya aikata. Domin na sha bayani ce da wuya ka samu wata matsala wadda baka samu malamai suka yi saɓani a kanta ba. Sai sa yawan ikhtalafu ya fi yawa akan ittafaku wato sun yi saɓani kalma sun yi saɓani ta fi yawan cewa sun daidaita saboda haka nan wajibin mai karantarwa ne kullum idan malamai sun yi saɓani wajibinsa ne ya zaɓi mai dalili ya ɗauka ba haka kawai ya je zaɓi wadda ransa yake so ya zo ya ɗauka da hujjan cewa ai malamai sun yi saɓani duk wadda ka ɗauka daidai na a'a ba duk wadda ka ɗauka daidai ba ne sai wanda ka ɗauke shi bisa hujja bisa dalili ƙarfin dalili yasa ka ɗauka to wannan shine da ce kai daidai amma in son zuciya ne ko ra'ayi ne ko ƙungiya da kungiyanci ne ko masaba da masabanci ne to wannan mutum bai yi daidai ba saboda haka yasa kullum ke roƙon Allah Allah ya bani ikon duk lokacin da malamai suka yi sabani ya zanto in ɗauki maganan wadda yake da ƙarfin hujja da ƙarfin dalili saboda kan nan a malamai na dace wanda suka yi saɓani imamu malik da imamu shafi suna tafiya cewa makaruhi ne a yi azumi ranar asabar haka suka tafi imamu abu hanifa shi cewa yake yi ya halatta a yi imamu ahmad shi kuma yana cewa haramun ne ma a yi haramun ne a yi to kaga wannan su ne ra'ayuka guda uku kuma kowanne mai dalilinsa mu fara da ahanaf wato abu hanifa masaba ta ahanaf su waɗannan yawanci ana ce musu ashabun ra'ayi wato da suke karkatan zuwa ga ra'ayi su bannassi sau da yawa su me dalilin su na cewa ba da azumi ranar asabar ba hmm? me dalilin su a me dalilin cewa ya halatta ya azumi ranar asabar su kawai hadisan ne ba su yadda da su ba hadisan ne ba su yadda da ingancin su ba amma su ma ba duka ba akwai a bangaren su wanda suke ganin cewa makaruhi ne yan azumi din wasu kuma suna ganin ya halatta amma imamu shafi da imamu malik su suna tafiya kan cewa makaruhi ne amma ba haramun ba ne imam eh, kamar yadda na faɗa cewa shi imam muhammad yana da ra'ayi biyu shi kuma ra'ayi biyu ne ba ra'ayi ɗaya ba akwai ra'ayin da yake ganin ya halatta a azumi din akwai ra'ayin yana ganin bai halatta a ba yana da wani ruwaya guda biyu daga gare shi amma ala ayi halin ruwayar da ta zo daga wurinsa na raunin hadisi din shi yana ganin za a iya yi amma ɗaya ruwan yana nuga cewa makaruhi ne yin azumi ranar asabar to ala ayi halin su waɗanda suke cewa za a yi azumin amma makaruhi ne shine sun dogara da wannan hadisi tamalala yake cewa la ta sumu yawma sabti illa fi maftori da alaikum kar ku yi azumi ranar asabar sai abin da aka faranta muku wato na farila kamar na ramadana kenan shine mutum zai yi amma na nafila ba za a yi ba wannan hadisi din nan kusan da shine aka dogara na cewa ba a yin azumi ranar Asaba. kuma wannan hadisi din akwai sabanin malamai wajen ingancinsa wadansu sun ce mai rauni ne kamar imam malik ma ya ce na ƙarya ne kamar imam abu da ya ce ma wani mansuhi ne an shafe shi ba aiki da shi wato an ya burgetin ɗinsa wasu malamai suka ce a ah, ya inganta hadisi ne hasan za a yi aiki da shi akwai malamai masu wannan ra'ayin kamar a malaman zamani akwai albani nasiru muhammad nasiruddin albani shi yana daga cikin wanda yake ganin hadisi ingantacce ne hasan ne za a yi aiki da shi ya sa ma shi yake tafiya cin ba azumi ba kwata-kwata ranar asabar ko da ya dace da arba ko da ya dace da ashura ko da ya dace da kasuwa ba da ai ba kawai in dai ba na farilla na ramadana ba wannan shi ne ra'ayinsa amma an kadubi malaman saudiya irin su bin bas irin su sheikh sadi bin uthaymin irin su dr fauzan fauzan irin su sheikh eh, suleiman khamis irin su ruhaili da sauran duk suna tafiya cewa eh za a yi azumi ranar asabar da inda ya dace da arfa ko ashura ko tasuwa su abin da suka ɗauki wannan hani shine mutum kawai kirdadi yin azumi ranar asabar wato ba zai tashi yin azumi ba ranar asabar don girmama rana ko don wata manufa to wannan kan hadisi ya aiki a kansa suka ce ba zai azumi ranar asabar ba amma in wanda ya dan ranar dan ranar arfa ne da ta zo ko dan ranar ashura ne suka ce zai yi na safado na fi ina fi goyon bayan wannan masu wannan fa'ita cewa za a yi kasan dalili na mene dalili Awa. dalili shine a hana azumi ranar asabar saboda kar a girmama ranar ne tunda yahudawa suna girmama ta to tunda dan kar a girmama ranar ne to ka gani in nayi azumi ba ma dan ranar nayi ba nayi ne don ranar arfa don me yasa saboda ai asabar da ta wuce ban yi ba ta gaba ma da ta zo ban yi ba in zan yi gobe ma ba zan yi ran asabar ba ne ba dan yi dan rana asabar dan yi dan ya dace da ranan tara ne ga watan arfa shi yasa kamar yadda akwai salloli akwai sallan akwai lokacin sallah da manzo Allah ya hana amma ko malamai duk sun yadda za a yi sallah a wannan lokacin misali manzo Allah ya hana yin nafila bayan an yi sallar la'asar akwai hadisai ingantattu manzo Allah ya hana sallah bayan la'asar amma kuma akwai sallar da manzo Allah ya ce ayi shine idan mutum ya dawafi a dakin kaba ko na nafila ko na farilla ko na umra ko na aikin haji zai raka biyu a bayan makamu Ibrahim ko da bayan la'asar ne algashin hana nafila bayan la'asar me yasa zai yi wannan saboda manzo Allah ya ce kuma shi yana da sababi in yi wannan in yi wannan nafila da makamu Ibrahim ba yayi ne don ya kirda da na fila bayan la'asar ba shi yayi ne don dawafin da yi don domin duk bayan dawafi an ce ai kenan ka gane sabab kaga yasa aka ce akwai walin da za ta sabab zawat asbab wanda suke da sababin yin su kenan mutum da ya dawafi din nan da ya sallar nafila raka'a biyu bayan la'asar ba yayi ne ya kirda da yayi nafila bayan la'asar ba yayi ne don yayi dawafi kamar yadda an yi mutuwa bayan la'asar za a yi sallan janaza an yi wannan nafilan ne don mutuwa da aka yi sabab din kenan ba wai don nafila da wata nafila ba Allah sai haka nan idan mutum shiga masallaci akwai hadisi ingance cikin sahih buhari yace idza ja'a ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka rakataini idan ɗayan ku ya zo masallaci ya shiga masallaci in dai ba ta sallah ta farilla dai ba yana so ya zauna to kar ya zauna sai nafila raka'a biyu to nan koda ba Allah asar da haka ana din in dai dai zauna zai yi wannan nafila din kaga kenan yayi wannan lafila din ne ba don ya kirdadi bayan la'asar ba yayi ne don yayi alola don da ya zauna a masallaci sai ya sa yi wannan to tun da shike haka ne a sallah ma akwai waɗanda bayan maza Allah ya hana sallah bayan la'asar kuma ga sallolin da ake saboda su sababi ne to haka nan idan mutum ya sallah ranan ya yi azumi ranar asabar shi ma ya sababin menene arfa ba ya dan ranar asabar ba kenan wannan azumin akwai sanadi me sanadinsa tsayuwan arfa me sanadinsa ashura ba yayi ne don kasancewar asabar ita ranan ba sai yasa nace ni ina yi sallan ina yi nafila gobe na asabar na yi sallan na yi azumin nafila gobe ba na yi dan ranar asabar bane na yi dan ranar arfa ne ba kan ka tambaye ni kace ina azumin ranar asabar ce ba ranar asabar nake azumi ba ni ina yi ranar arfa ne in da ran afa ta tsaya ran lahadi zan yi in ta tsaya ran litinin dan yi in ta tsaya ran talata dan yi in ta tsaya ran laraba dan yi in ta tsaya ran alhamis dan yi in ta tsaya ran Juma dan yi ashe ina yi ne don ranar tara ga watan zulhijja ba wai don specifically don ranar asabar ba kamar yadda in na fila bayan na yi la'asar saboda zan zauna a masallaci kuma manzo Allah ya hana a zauna ba na fila ba ba na yi ne don yin sallar na fila bayan la'asar ba da kana a na yi ne don sababin na yi alula kamar idan an yi mutuwa za a yi sallah ko da ba sallar asar a yi an yi wannan sallah ne don mutuwa ba don kirda don nafila bayan la'asar ba kamar da ina yi dawafi a ɗakin kaba ko na farilla ko na nafila ko na umra ko na haji zan yi wannan raka'a biyu a bayan makamu ibrahima zan yi ne don dalilin wannan dawafi din ba wai na kirda yin sallar nafila bayan la'asar ba Hakanan kenan ya dace in na azumi ranar asabar ranar arfa to na yi ne don ranar arfa ba don ranar asabar ba ba saboda asabar da ta wuce ban yi ba ta gaba ma ba dan yi ba saboda menene saboda ma ranar arfa bane wannan shine fiki wadin da nake tafiya kai wanda kuma akwai malamai da yawa wanda suna da irin wannan fahimta din saboda hakan nan mai son yin azumi da ya gobe yana da lada na ne har ma manzo Allah ya ce wani azumi in kai zai zama ka fara na shekara biyu da shekarar da ta wuce da shekara gaba mai zuwa wadda kuma a shekara sau ɗaya ke zuwa sai sa shi nasiruddin albani akwai wani abu kiyasi da yi wadda kiyasi ne ce ko bayani da yi wadda wannan ni bayani din ban gamsu da shi ba shi muhammad nasiruddin albani wadda na san ko malamai da dama sun yi takalidin sa shi abin da yake cewa cewa yake yi ba za yi azumi din ranar asabar ba ko da ranar alfata kama dalilin sa cewa yake yi bayan wannan hadisi da ya dogara da shi na cewa la ta sumu yau masabti illa fi mafturi da alaiku kar ku yi azumi ranar asabar sai wadda aka faranta muku sai ce to mu ɗauka kana yin azumi ranar litinin da ranar alhamis na nafila to sai kuma sai ya dace wata rana ranar litinin din ya zama ranar sallah ko ta lahiya ko ta azumi ko ranar alhamis din na shi ma ya dace wata rana sai ya zama ranar sallah ko ta litinin ko ta lahiya ko ta azumi Ya ce a ranar da ka yi azumi ko ba da ka yi ba ya ce ba da ka yi ba saboda an hana yin azumi ranar sallah to tun da hana yin azumi ranar sallah gashi kuma kana yin nafila ranar litin da ranar alhamis ya zanto ba ka yi ba saboda an hana yin azumi ranar sallah to haka nan ranar asabar ma da an hana yin azumi kuma ko ya ko da dace da arba ba za ka yi ba ko da dace da ashura ba za ka yi ba wannan shine bayanin da yi to nan ni bayanin da ban gamsu da shi ba na sa. na farko shine da litinin da alhamis ana iya idrakin ɗinsu in baka yi wannan satin ba za ka iya wani sati sati na gaba ma za ka yi na gaba ma za ka yi shi suru out ne da ya ake amma na ranar arfa rana ɗaya ce in ta wuce ba ta kewa sai shekara kaga bai kamata ya kiyasun su haka ba kiyasu ne ma alfari. wannan rana ɗaya ke a shekara in yayi muce maka kayi asararsa kenan wannan falalan amma na litinin da alhamis duk sati ne da hakan nan in baka yi shi ba ranar sallah daidai ne wani sati za ka yi in baka yi shi in ya dace da alhamis ta zo ta dace da ranar sallah in baka yi ba wani sati za ka yi amma arfa in wannan ranar ta wuce to shikenan sai baɗi kuma to kaga ai bai kamata aiki ya san su a wuri guda ba saboda hakan nan ni ina mai fahimtar cewa a yi azumin ranar asabar shi ya fi amma in mutum bai yi ba bai yi komai ba saboda dama ai neman lada ne ai ba abun faɗa bane ba abun hanci ne bane lada ne in ba kai ba ka samu wannan ladan falalan ba ba balle ma khurujan min al-khilaf ma idan mutum yana so ya eh, fita ya sabani ma sai ya ranar juma'a kamar yau kenan yayi juma'a ya asabar din gobe ba shi kenan bane kuma akwai hadisi ingantacce da kisa sayyid buhari hadisi na juwairiya manzo Allah ya tambayi matarsa Jubair ya shiga ɗakin ta ne ranar Juma'a sai ya ga tana azumi sai ya ce mata kin yi azumi jiya ta ce bata yi ba wato su kenan sai ya ce to kina da niyan yin gobe asabar sai ta ce bata da niyya sai ya ce to ki karya ki karya kenan ka gashe ranar Juma'a ma an hana yin azumi shi kama manzo Allah ya nuna cewa sai dai ayi yau ayi rana gabaninsa ko kuma a rana bayansa kenan ko a yi ranar alhamis a zo a yi juma'a ko kuma a yi juma'a a zo a yi sabar amma na ranar asabar za bai yi magana gabansa da bayansa ba bai yi magana gabansa da bayansa ba wannan magana ne ta malamai bai yi magana gabansa da bayansa ba na juma'a ne ce shi ma an hana keɓance ranar juma'a da azumi saboda kada musulmai masu ɗauka cewa ranar juma'a kamar yadda yahudawa suke ɗaukar ranar asabar wata rana ne mai babba suka keɓe ta ba su aiki ba su komai ba su komai suna girmama ta to kada musulmi su dauki cewa ranar juma'a su rika kebance ta da azumi daga sauran ranaku sai aka hana sai dai na kai wani azumi gabanin kai rana ɗaya gabanin sa gabanin juma'a kenan wato ranar alhamis ko kuma in kai ran juma'a din to kai ranar asabar kamar yadda ya ga matansa zuwairiya a cikin a cikin buhari a cikin Sayyid buhari so gaskiyar magana ni ina tare da waɗanda suke cewa za a yi wadda akwai muryoyin malaman saudiya da yawa wadda gashi ina da su dukansu kamar irin su sheikh salih usamin kamar yadda na faɗa irin su fauzan fauzan irin su Binibas, bas irin sheikh eh, hamis irin su ga sunan dai rututu za cewa in ya dace da ranar asabar ta dace da ranar arfa za a yi ko dacin ranar ashura za a yi domin kayi azumin ne don arfa don ranar da aka hana ba dama abin da ake nufi ka kirdadi ranar ka ƙi yin azumi sai ranar asabar don ka dan ko ka girmama ranar ko don wata manufa taka shine aka hana amma wannan kayi ne don arfa ba don ranar ba kaga bai shiga wannan hani ba bai shiga wannan hani ba ga zahiri bai shiga ba yawwa ko kuma kana yin azumi al'adar ka kamar da ibnu tamiya ya faɗa shi ma yana da cin wanda suke cewa da ayi irin wannan azumi din ta eh, wannan azumi din kuma har yake cewa ma haka nan idan kana wani azumi na al'ada taka sai ya dace da ranar asabar da ka yi me azumi naka na al'ada misali a ce kana azumin annabi dauda ka yi yau gobe ka sha gobe in ka sha jibi ka yi jibi in ka yi gata ka sha ya zama al'adar ka kamar yadda manzo ya fara cikin sahih buhari khair siyami siyami Fiye fiyayen azumi azumin annabi dauda kai yau gobe ka sha jibi ka sha gata kai azumi to sai zanto rana ka sha ranar juma'a sai dace da kuma ranar asabar ranar da take kewa ke da kake azumi sai kai azumin ka kayi azumi ne don wani al'ada taka da ka saba da ita yau ka sha gobe kai azumi ba kayi ne don ranar asabar ba Da haka abin da ibn taymiya ya faɗa Da haka kenan kai ma yanzu idan kayi azumi don ranar arfa ne ba da ranar asabar ba bai shiga wancan hani ba bai shiga wancan hani ba dama wancan ana nufin ifradir yau musabti ne Siyami, a ta ranar asabar da yin azumi kawai don wannan ranar kai shine hannun yake nufi shine zahirin hadisin ma kai kai ne yau don ranar arfa in ba don ranar arfa ba za ka yi ba wannan shine to da ka na safadu duk wanda yake son yin azumi eh, ranar asabar saboda ya dace da ranar arfa zai haka nan ya zo wata rana dace da ranar ashura sai ba ne don wannan ranar ba kamar yadda ranar juma'a in ya dace da ranar ashura sai a yi in ya dace da ranar da ranar arfa sai a yi ba kai azumi ne don wannan ranar juma'a din da aka hana ba kai ne don arfa ta zo kai ne don ranar ashura ya zo ko kuma kai ne don ya dace da ranar da kake yin azumi ka sha ranar alhamis sai ga ran juma'a ta zo za ka yi azumin ka sai kai kana azumin annabi dauda alayhi salatu wasalam a takaice min safu'adu yana sanar da kai da masu sauraro ni ina tare da waɗanda suke cewa za a yi azumi din nan gobe saboda samun wannan lada na ranar arfa wannan hani bai shafe shi ba Allahu alamu wanda kuma shi a ra'ayin sai yana ga shafe shi shikenan sai ya dauka fahimta ce fahimta kowa da irin tasa kowa dai ya san uzurin da dai ba ran tashin kiyama a bisa dalilin da ya sa ya yi abu ko bai yi ba ya zanto dai da dalilin ka zanto mai karfi wannan shi ne mai safadu wannan mm. shine a takaice a gurguje sai a bude kofa na fon line a dauki mutane goma wadda su yi tambaya ɗaya bayan ɗaya akan wannan matsala mun gode maka tun wani yana da yawa. masha Allah Sheikh Dr Idris Abdulaziz dusantan shi mai lakabi Dr Tauhidi Ubangiji Azza wa Jalli saka maka da alkhairi mun gode kwarai da wannan bayanat domin gaskiya Dr ai yau wato wato ubangiji in mutum na yin saboda Allah kana ganewa eh. domin lokacin da wato abu ya mishi buya lokacin in ka karo mishi aikin nan sai ka gan saboda eh. muhimmanci aikin nan sai ka gan ya yi sai ya yi amma ranan kuwa ne abu ya mishi buya rana biya mishi yawa shine irin wannan ranan ga ni kunya na ji da wasu suka ta tura mini suka ta masa mini wai dr tawhidi ya magana kunya na ji amma sai na ce to bari ma wato mr fadu ka san abin da yasa kai faru mutane suke ta tambaya na'am akwai wani bidiyo na eh, muhammad adam awwal albanin zaria na'am wanda Allah ya masa rasuwa na'am kana ji yayi a shekarun baya wadda shi ma yana tafiya a bisa ra'ayi na Muhammad Nasiruddin Albani mai sunansa wato Nasiru babba kenan wadda shi ma ya rasu da dadewa gabaninsa yana da wannan ra'ayin cewa ba da ai wannan azumi ba ranar asabar ko da ya dace da arfa ko da ya dace da wata rana ana ta yada shi ana ta yada shi to waɗansu da yawa sun yi takalidanci da wannan sun ɗauki wannan ra'ayi ɗin suna yadawa to ni kuma a wani ra'ayin ni bai mun ba da na sanar shi albanin zariyan da ya goyi bayan shi eh, na Muhammad dina Albani ni ra'ayin su bai mun ba kan wannan na fi ra'ayin da manya-manyan malaman sojiya su bini ba su da sauran suke tambaya cewa da ya azumi din dalilin su ya fi gamsar da ni sai sa kullum ake nasiya wa malamai ko da sauran mutane kada ya zanto kana bin ra'ayin wani mutum guda ko don kawai ka yadda da shi dare da rana ba ka rabuwa da ra'ayinsa duk inda ya shiga fita kana tare da shi a ah, idan ra'ayinsa ya dace da dalili ka ɗauka idan kuma ka samu wani ra'ayinsa bai dace bisa dalili ba kada ka ɗauka yanzu dubi bayani da ibn taymiya yake ibn taymiya yake cewa idan akwai wani wata ibada da ake yin ta bisa wani sababi to idan wannan sababi din ya zo za a yi ta yace musamman ma idan wannan ibada din sau ɗaya take zuwa a shekara to ko daga wani abu na farilla wanda shi kana da lokacin da za ka yi shi to sai ka bar wannan na farilla kai na nafila misali yanzu ana bin ka azumin watan ramadana wanda baka yi shi ba ko saboda rashin lafiya ko da rashin tafiya baka yi ba ko mata ne saboda haila ya yasa bata yi ba ko dan aifuwa jinin biki ya ba bata yi ba ko rashin lafiya ita ma yasa bata yi ba kuma ga ga an shiga shawwal wannan azumi ai wajibi ne akan ta tarama shi ma wanda ya bashi ko saboda rashin lafiya ko tafiya ai wajibi ne a kansa ya rama to sai ga sitta shawwal ya zo sitta shawwal din nan ba a yin sa sai cikin shawwal kamar yadda manzo ya ce idan mutum ya yi azumin watan Ramadana ya biyo da sitta shawwal kamar ya samu ladan azumin shekara guda to in ka bari shawwal ya fita ba za ka samu wannan ladan ba to kaga sai ka bar wannan na farilla din sai ka yi wannan na nafila din na shawwal saboda wannan shi farilla din suru a wadda ya kana da lokacin da za ka rama shi ciwon nan yana da mu wasa, ba mu mudayyak ba in ma baka rama cikin shawwal ba za ka rama shi cikin zulqada zulhijja muharram safar rajab eh, rabi'ul awwal rabi'ul sani jamadul uda jamadul saniya har zuwa sha'ban kara lokacin rama shi amma shi wannan sita shawwal daga wannan watan ta wuce shikenan haka nan ga ashura ya zo ko ga ainihin arfa ta zo kai kuma akwai azumin ramadan a kanka sai ka bar wannan azumin watan ramadana din kai na arfa din saboda arfa in ta wuce ba za ta dawo ba sai shekara guda don haka wannan ne kuma na ramadana din nan kana da raman kana da daman karama shi hmm. ba wannan ranar arfa din ba ranar tara din ba kana da ranar ka dama karama shi in sallah ta wuce ko sha daya ko sha biyu ko sha uku ko ma wani watan daban kana da dama kana da dama haka nan ashura ya zo ya dace da ko asabar ko ko ko juma'a ko kuma ana bin ka wani azumi na farilla sai ka bar na farilla din tunda shi ashura din rana ɗaya ce once in a year in ya wuce maka ya wuce kenan amma shi wannan da yake ake bin kan kana da ranakun rama wakati ne mu wasu an ba wannan ranan ba da kai rama to abin da yake miya kenan ya biya ne saboda nan wannan azumi na ranar asabar rana ɗaya ne in ya wuce maka ya wuce maka kenan amma na litinin da alhamis kowane sati da ka yi kowane sati mazala ma kowane sati yana kai ma kowane sati da ka yi amma na ashura na ranar arfa sau ɗaya ne kawai a wata ɗaya kuma a rana ɗaya ranar tara ga wata in ya wuce maka shi kenan in ba nisan kwana ba ba za ka idrakinsa ba so gaskiyar magana eh, mr fa'adu malamai su ji tsoron Allah masu karantawa su daina rataya da wani malami ko da yaushe suna tare da shi duk inda ya juya suna tare su ma a kullum ka bi mutum bisa dalili idan lokacin da ka ga dalilin wani ya fi karfi to ka ɗauko mai mai karfin dalilin nan ko da ba malamin ka bane ko da ba dan kungiyan ka bane ko ba dan masaban ka bane ko ba dan dariƙan ka bane ko ba dan imamin ka bane ka ɗauki maganan sa ne saboda adalci saboda dalilin sa ya fi karfi ba wai dan kana son sa ba ba wai dan malamin ka bane a'a da da ya kada a samu saukin yin abubuwa amma akwai waɗanda suke da magana ɗansu ke ɗaukar magana waɗansu malamai saboda sun yadda da su alhali ƙarfin dalili kuma bai tare da wannan da suka ɗauka ɗin Ƙarfin dalili yana ra'ayin da suka jefar ko yana yana fahimtar da suka jifa da ita a nan ne dalilin ya fi amma wancan kawai a ah, nan malamin mu ne a ah, shugaban mu ne a ah, muna tare da shi za ka bar mu ɗauki ra'ayinsa a musulunci ba ruwansa da wannan musulunci babu ta'assubanci a jikinsa shi kawai hujja ne kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo hujjanka kawai mu ji dalilin ka me da comment ɗinka kawai shikenan ya zanto mu muna bin dalili ne ba muna bin wani mutum ko specifically ba Wadda muke bin sa dare da rana ba kaucewa ba jujjuyawa ba kowa shine manzon Allah amma ba manzon Allah kowa mu iya saba masa ko waye ko sahabi in aka ce ga wata sunnarsa sai mu bar tasa mu dauki ta manzon Allah aka ce ga wata maganarsa sai mu bar maganarsa mu dauki ta manzon Allah manzon Allah ne ba a saba masa amma ba shi duk duniya nan kowa zaka iya saba masa shehin ka ne waliyin ka ne malamin ka ne shugaban kungiyan ka ne ko ma waye zaka iya saba masa manzon Allah ne kawai ba a saba masa ya kamata mutane su banci wannan hmm. yawwa wannan shine Mr. Fuadu a dauko waya alkhairi salamu alaikum ya suna daga nake kira salamu alaikum to wannan kira ya samu salamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a ah, wannan sojan daktar nan ne wanda ke Lagos <laughs> shi ne har ka gane muryarsa har ka gane muryarsa lafiya kalau ko ba sojan nan bane wallahi shi ne Mustapha. A'a ah, ah, na tsere ta yanzu ne. Da kafin su ba da kafin da. Adar kana gane boys dinsa. Eh, eh, alhamdulillah. muna gode ma Allah na'am dakta na jinka na'am oh no networking shi eh, wani ya buge shi ko ah, wani ya buge shi da networking na rawa ko network ne eh yana rawa okay okay okay muna muna godiya mun gode sosai Masha Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ka gaya ma doktor mu muna tare da shi ɗari bisa ɗari duk wani hujjan da ya kamata ya kawo ya kawo sai dai idan mutum baya son gaskiya kawai sai kuma gefe zauna hmm. Allah sarki soja wajen fama wannan shine wannan shine wannan shine gaskiya duk wani hujja Allah ya taimako to ya riga ya fili shi a fili sai dai idan mutum baya son gaskiya kuma Eh, wannan shi ne gaskiya kuma muna tare da duk muna addu'a muna addu'a Allah ya tsire mana shi amin ya rabu amin ya eh, Allah amin ya Allah Allah ya sa mu dace amin ya Allah kai ma Allah tsare mana kai kai ma Allah tsare mana kai Allah tsare mana kai da kai da iyalanka Allah tsare mun gode Allah tsare ka Allah sa gama lafiya mun gode in saba da saura tara eh, ina ina jinka doctor wato wani mm. bawan Allah ne cikin kasar mu American ga ba musulmi ba na ma lokacin laye kai wurin shi ake sayi rago unguwan shi shi ke eh, da ragunan eh. to wasu sun kira su suka ci suna son su layya shi ce musu kaman shi zai yi tafiya ba zai samu lokaci wannan ranar layyan ba to su kuma sun eh. confuse shin su yi layyan da ahead of time ko da a su jira har wata daya sati biyu sati uku ya tafi da za shi ya dawo ya yi kamata su yi kuma wannan lokacin ba tabbas sun samu ragon wurin shi ya za su yi tarkoko ta ai zamanu da hadaya da layya suna da specific time mhm. mutum ba zai ahead of time ya je a gaba ba tun lokacin bai yi ba mm. ba na manta ko wani shekarar da aka dinga ja in ja lokacin muna aikin hajji wasu suka sai abin lahiyansu wasu suka sai abin hadayansu tun ma ba a fita mina ba suka dinga yayyankawa aka ce musu a'a ai abin da qur'ani ma yace hatta ya bulgal hadiyu mahilla sai hadaya ya kai wurinsa mai wurinsa bayan wuri na specifically na wuri kuma time din lokaci kuma lokacin shine menene ranar goma ga wata idan mutum bai samu ranar goma ga watan zulhijja ba sai ya ran sha ɗaya ran sha ɗaya bai samu ba sai ya ran sha biyu ran sha biyu bai ba sai ya ran sha uku kaga kenan kwana hudu su ne kwanaki na yanka abun lahiya su ne kuma abun yin soke hadaya kwana hudu aka ɗiba mm. in ya wuce hudun nan a'a in kuma bai kai ba a'a mm. ba ƙari ba rage four ne four ko kai ranar sallah ko kuma kai next na na da a takaice dai kwana hudu ne so da nan ba da a ce saboda eh mun san amerika kuna da dokoki hmm. tunda ba kasa ce ta musu akwai dokoki ba kamar wurin mu bane ka yanki ka sayi rago ka je gidanka ka yanka ko ka yanka ka titi su ba za su bari ba akwai inda ka ware specifically dole ya ka je gurin gaskiya wanda mutum ya yi kare wannan doka ma za a iya kama shi za a iya cin sa doka ga akwai darura wannan akwai da ruwa, ni shawaran da nake ba su irin wannan ba idan shi wannan zai yi tafiya ai ba shi kadai ba ne su nemi wani mana ai amurka tana da fadi tana da yawa su nemi wani mana wanda zai samu ya musu wannan aiki da ba lallai sai shi ba hmm. amma a ce su yi ahead of time a'a hmm. ko su yi in advance a'a su nemi wani kawai wanda zai mu gyara musu abun lahiyansu a yi komai yadda eh, ba tare da an karya dokan in kasa ba ba tare kuma an saba musulunci ba wannan shi ya fi amma ba da mu ce saboda ruwan sai of time ba gaskiyar magana mun gode Allah sa ba alhaji assalamu alaikum wa ke kira daga na ke kira wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Profesa Mustapha Mala Shamsuddin Allah saka da alhaji ya baka prop ya baka professor eh, ya baka prop Allah akbar. Shams. Amin amin. Shamsu, amin Shamsu, ya iyalanka Shamsu. How your family? Allah da Amin ya Allah. Amin amin kana mun addu'a. Amin amin. mana Amin amin. Bayanai na hujjoji da yake san gaskiya. Magana wani duk bata taso ba. Gaskiya ne, ma dalilin ranar arfa ne za a yi shi ba ruwan ba da ranar asabar ba ba ruwan da asabar ba ruwan da asabar a a yasa dakta ranar yaushe ne za a yi eh. sallar kenan ranar lahadi ranar lahadi ne sallah ranar lahadi eh ranar lahadi hmm. ranar lahadi ne eh, dakta akwai wasu wani mutum kuma ce yana so lada yana so lada taushi da abokin shi za su kawo su hada kudi su yi layyan eh, wani wani danwan shi ne ban san da relations yake ba amma in sun hada kudi sun layyan shi yana so ya make sure kamar ya fi samun lada sai san ya sa kudi da yawa ya samu ladan suka sai ragon shi zai fi samun ladan ko dai ya abin yake ha Mr. Fadu mm-hmm. yadda abin yake ba a hada kudi a sai karamar dabba yadda manzo Allah ya faɗa sai dai babban dabba kamar raƙumi saniya ana haɗa ka amma rago tunkiya ba a haɗawa sai dai ka haɗa da niyya kai ka saya ka sanya iyalan gidanka a niyya ciki amma a haɗa kuɗi ba a haɗawa amma kamar raƙumi daga mutum bakwai yayyo ƙasa shida ne biyar ne mm. mutum biyu ne mm. mutum uku ne za su iya haɗawa nan saniya daga mm. mutum bakwai za su iya haɗuwa eh, shida biyar hudu biyu duk amma karamar dabba rago tunkiya wannan ba hada kuɗi ba da kuɗi sai dai haɗu wajen niyya kawai haka yake eh, inda haka na san mutane da yawa da su yi wannan mistake nan wasu suna ji mu yanzu nan suna a to mistake ne ba suna da kudin kuma sai su cire wani a to ba ba sai da ilimi ba ba su tambayi malamai bane ya kamata duk abin da mutum ya tambayi malamai ya tambayi malamai fasalu ala zikirin kuntum la ta'lamun ba daidai ne mutai wani abu a musulunci ba tare da tambayi malamai ba ba a da kuɗi a sai dabba karama sai dai kawai saniya hmm. raƙumi su ne hmm. kawai ake haɗawa. awesome mana Din karkare mu dai wani goma na'am Allah saka muku da alkhairi Mala akwai wanda ya wasa ko zuwa gare ka da Mustafa na'am na'am yace wallahi yana son ku domin Allah saboda yanda kake karatu a tashan nan eh. ba a goyon bayan wani ya ce wallahi Mustapha Ali yana son shi saboda Allah. Ya hujjojin Alhamdulillah. Hujjan da ka ce an je Alhamdulillah. Wannan Alhamdulillah. Allah. Kuma shi ya dawo tafiya. Duk abin da ake karanta wallahi wallahi ƙarya yake musu. Sai a ce kar ku je ku taushe kunnen ku kar ku saurara duk abin da suke bi kar ku saurara. ya ce ga data zai fito abin da ake yi yake wallahi wallahi mutumin ne yana son son me yake yi ma ya kwato mu daga batan da muke amma suke hana na ce ka wara gani ce wallahi ka gaishe min da shi kuma ka ce ina musu fata alkhairi da musu baye. Eh. abin da ake na biyu Allah saka mishi da alhamdulillah wato Mr. Fadu na'am doctor wato babban ni'iman wannan zamani shine wannan internet din nan hmm. social hmm. media din nan hmm. ka san da iyaye da waɗansu malamai sukan hana 'ya'yansu ko na ƙarƙashin su almajiran su je su saurari wani karatu in ya fita gida an sani in baya nan an sani hatta kai ma ana ce waɗansu idan waɗansu malamai suna karatu in kai nisa da wurin malara za ka samu gwargwadon nisan ka da wurin gwargwadon ladan da a baka suka kirkiri wannan magana ta ƙarya suka faɗa to da Allah ya kawo social media din nan yanzu uba dai hana ɗansa zuwa wajen karatu amma ɗan yana cikin ɗakinsa <laughs> yana jin abin da duniya take yi malami yana cikin ji ko sa, ɗansa yana cikin ɗaki yana gani wanda in ba dan wannan social media ba an haramta musu sauraron irin karantarwa irin namu ko na wasu saboda duka wasu ma da ai musu amma social media nan ta zama ni'ima kana jeji kana jeji zaka gani kana rami zaka gani kana ɗaki zaka gani kana sama zaka gani sai sa yanzu gaskiya ba wanda isa kange wani ya hana ta bi in dai mutumin na shi ma kansa ba mai son zuciya bane yana daman da dai da saurari kowa ya ji ya ji dalilin kowa ya ji hujjan kowa ya zaba amma da babu wannan ni'ima babu ita haka mu godiya mu wannan ni'ima Allah sami amfani ta yadda ya kamata amin amin mun gode yawwa yawwa yawwa naji kama wani yana kira wa alaikum salam mustafa barka dan waya suna daga nake kira wannan shine na uku sunana muhammad shine mutum na muhammad abdullah daga daga azare bauchi nigeria bauchi to a kana tare da mu on kibla fm dr tauhidi muna kana tare da mu To malam ba abin da zamu cewa malam sai dai Allah ubangiji ya saka masa da alheri. Amin ya Allah. Amin kuma ya albarkaci zuriya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Addu'a wa malam. Allah ubangiji ya kara. To na gode. wannan. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Wannan kaman yanda kwanaki ne ta nema ban same ka ba malam na dan yi bayani wa Mustapha. Nace mu abin da yake da da eh, mana gwiwa akan hidimomin kamala. Eh. Eh. na farko da aka yi maganan ba neman taimakon kowa sai a wajen Allah iyaka na budo iyaka na sa'i. Da iyaka na sa'i. Makiya suka ta da rikici akan wannan suka samu kofa suka hargitsa mana da ai ka da mu saurara ba na wannan lokaci Allah ya samu ke ja musu har yau. Gaskiya ne, gaskiya ne. Ta da wannan rikicin malam. rigima fitina kullum ya zagi annabi ya zagi manzon Allah a kashe shi oh. a kama shi ayi kaza ayi kaza suka dinga zuga gwamna suka dinga zuga gwamna sai da bukatar su ta biya aka kama ni aka kore ni a gari wallahi abin da suka yanzu suka shuru suka shuru suka shuru amma da kullum sai sun yi eh, ka har deadline suka bayar deadline suka ce bayan sallan babban lahiya in ba a kama ni ba za su zo har anguwa na su kona masallaci na su kashe ni su kaza kuma za a yi rikicin addini to kasan san dan siyasa shi kuma bai son rikici duk wani mai mulki bai son rikici sai suka ga kawai a kama ni shi yafi sauki da a bari a aiwatar da wannan kaji dalilin da ya ke na duk abin da aka yi mini wallahi waɗansu suka zuga yanzu amma sun yi shuru ba su ce komai magana an zagi annabi ba su faɗa magana an yi sul adabi ba su faɗa sun ja baki ko sun yi shuru saboda zugar su bai yi amfani ba kai ya salam eh eh da eh, wannan eh. maganar cewa na iyayen annabin maganar eh. iyayen annabin nan da sun san eh, cewa akwai wani da sun samu dama ah, ita din ma sun yi kokari fa sun yi fada wato kofar ne ta toshe musu wallahi ita ma sun yi zuga sun yi zuga wato kofa ne ba samu ba saboda wancan abin da suka yi ka gane eh, hmm. eh. na, mana ce. Kun ga malam wallahi tallahi in ya faɗi baya faɗan magana ya da hujja. Saboda haka in ya faɗi magana ku kawar da duk wani fada da wuge da shi da hasara da wuge masa ku gaskiya hmm. a dubi magana kuma a dubi ta mun gode maka danwa domin mu doko wasu masu kira kuma eh Allah saka da alheri. yau yanzu saura mutum shida sauran shida ai saura mutum nawa saura mutum saura mutum bakwai eh, an yi mutum uku kenan mutum eh, uku yana yirga. kaga eh, ni da wani hmm. waɗanda suke cikin whatsapp group na cable fm sun ji wani tattana wanda muka yi wuri inda wani bawan Allah ya zo ce wai Dr. Idris ya ce yayi manzo Allah na wuta sai ni ma na zo eh. shi ni ma na zo na mishi rantsuwa na ce Dr. Idris bai taba fadi bai taba fadi haka ba she ban taba faɗa ba ba ni na faɗa ba kariya yake ban taba faɗan cewa iya manzo Allah suna wuta ba ni ban taba ba ni na faɗa ba sai kuma kawo ba ni na faɗa ba wai ka ce kuma rafa ni manzo Allah na wuta na ce wannan kuma na rashi da Allah <laughs> ni na faɗa ni ina da wuta ne ni ina da wuta ni ina da wuta ne ka ji yadda aka yi doctor <laughs> eh. sai eh. na mishi rantsuwa da Allah na ce Dr. Idris eh. ba shi ya fadi ba bai taba fadi ba ni na fadi ba bai taba fadi wannan magana ba shi shi mai to ai ban isa ba ba je ce ina ai ban ma isa ba ma wai ni na san ka taba fada shi na ce to ni ina so ya ka mini <laughs> audio kana ji ko yes inda Dr. Idris ya fadi wannan magana a kawo to she je kawo wani clip cikin shirin da muka yi na kun faya kun eh. da sauransu eh. she zo buga eh. da ya buga she zo ya yi magana je ce wai mr ford baka ji ba sai na ce mai ni ban ji ba yi maganin wai ya karshe ya ka ina karantawa abin da ya ce ka fadi na ce to wanda abin da ka karanta ga larabci ne dr idris kuma ba haushe ne ka gane ko eh, to yanzu ga eh. ya aka yi bahaushe na ya fari wannan magana ga ba yaren shi bane eh. bi mana ya zo ya karanta maka ni, inda ka ce kamar ya karanta maka shi mu ce ya karanta amma kai yanzu ga yace yace ce na karanto hadisin manzon Allah ne yace na karanto hadisin manzon Allah ne kuma kar ya dangana abun zuwa gare ni in ya so ce manzo Allah ne ya faɗa ko ya yadda ko bai yadda ba ko ya karyata amma in ya ce ni na faɗa kaga ya zalunce ni Mr. Fa'adu ya zalunce ni yanda shi da kanshi ma bai yi tunanin zurfi ba abin da ka zo ka kawo ga eh. larabci ne kuma da to larabci ne bahaushe ni ba balarabe bane ni ba balarabe bane wallahi ce ni na tsara larabci ya kamata ka use common sense ka gan ka magana ne da yake ya karanta maka in aka karanta maka abu daban ne da an fadi maka abin ka gane ko ah, in a ah, inna abi wa abaka finnari ni na faɗa ni na shirya yare na ne shi ya karanto na ce mishi wanga ya ba yaren Dr. Idris bane yare wasu ne eh wurin nan da magana ya fito shi yasa shi ya fahimce magana nan da na ce ba ka taba fara yanzu ya gane shi ya ce ya gane wai ni na aikin lauyoyi ne na ce ah, aiki ne da ke na hujja ne gashi nan nan na zo gaya ga wani nan salamu alaikum yes wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu daga nake kira ya suna a ah, shek muhammad sunanan muhammad a ah, shek ai muhammad ne ma da naji muryarsa ai nakan sai da kan sai da muryar muhammad ya kake ya family dr tauhid dr tauhid ya malam muhammad kana lafiya na'am eh, wallahi lafiya lau yau mun mun mun yi bibiya hutuba mun ji komi malam muna karuwa masu sakewa na sakewa waɗanda za su eh. girman kai kuma daga baya shekaru kuma sun ce da ba mu fahimci ba ne. Hmm. Ah, Mafi yawancin su suma ah. suna sakewa wallahi wasu to alhamdulillah to alhamdulillah haka ake so a dama dama amfanin wa zai canja mutum. Eh to alhamdulillah. Da suna ganin kamar fahimtar na wani abu daban ne amma in mutum ya eh. kwanta da hankali ya saurara ya fahimci gina haka nufa kamar yanzu hakan ga zance eh, azumin ranar asabar ga kagan eh. yadda malamai suka yi bayani da yadda ka zo ka je bayani ga kagan abin nan ya yi karara ya fito clear gaskiya very simple bayan fahimta gaskiya ne gaba da baya connect nan duka ya yi abin ga yani ya nasu eh, ma'ana ya fito ka understand ne son gaskiya wanda ke son gaskiya shi ya kama wanda kuma ke son kame kame shi shi ma ya rike kame kame shi ya rike kame kame sa gaskiya ne eh, gaskiya ne muhammad gaskiya ne muhammad rayuwar nan rayuwar nan <coughs> mm-hmm. eh, gaskiya ne abu daya ne Eh ana ganewa amma mutum dai wani lokaci son zuciya na damu mutane balle mu yana damu wasu mutane wallahi wallahi eh, zaka ga wani ma zagi yake wani ma zagi yake yi ya ga wani ka zagi maki a comment zagi a duba so doctor irin eh. ladan da kake kwashewa cikin wannan zage zage nan eh. inda gaskiya ne wai wai wai wai wai ko wani kawance da aka yi zagi wurin ubangiji yana saka ma wanda ake zalunta ne su ba sani ba su ba sani ba ah, kwanakin baya da ba na faɗi maganan wani malami ba mm-hmm. yake cewa babban kyauta da makiyinsa zai masa shine ya zage shi mm. ya ce yana son wannan kyauta ah. ya ce makina ya zage ni ya mun kyauta babba saboda ladansa ne yake raga yake bani mm. mutum da kansa yake ɗiban ladansa yake raba wa mutane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yana tare da sabon sai ce masa kun san waye matsiyaci suka ce matsiyaci shine wanda bai da kuɗi wanda bai da kuɗi la dirhama lahu wala dinar sai manzo Allah ya ce a ba yene matsiyaci ba kai ka ji hikima ko manzo Allah ya ce a ba wanda bai da kuɗi shine matsiyaci ba yace matsiyaci shine wanda zai zo ranar tashin kiyama sallarsa ta yi kyau azuminsa sa yi kyau ibadarsa ta yi kyau sai dai kuma ya zazzagi mutane hmm. ya yi din su ya ci musu mutunci sai ya rika ɗaukan wannan azumi da sallan da hajjin da ya yi da azumi a raba a basu sai ya tashi ba komai zero to kaga wani shine matsiyaci ya yi sallah an bai wasu ladan ya yi azumi an bai wasu ladan ya yi zakka an bai wasu ladan ya yi umura an bai wasu ladan ya yi haji an bai wasu ladan watakila ma yi jihadi an bai wasu ladan ya tashi zero sifir hmm. to kaga mutane da yawa ba san wannan ba ba san wannan ba su sani ba tambaya na shine tsora haka nan misafa da kyauta ake bamu ana bamu kyauta ne masu zagin mu ba wala kyauta suke bamu kyauta mai tsada Ali Muhammad mun gode Muhammad mun gode Allah ya eh, saka tambaya nan shi ne ami to eh, na, na. tambaya nan shine eh, banda oh. banda azumi wani wani azkar ne ya fi falala da ya kamata gobe Allah ya kai mu mutum ya rike ai ai ai ba wai ma gobe ba ka gane tun daga faduwar ranar gobe magariba in ta yi wato shi shine daren sallah ba an yi arfa to za ka ta kai eh. kabbarori ne kabbarori ake so eh? Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar kai ta maimaita kuma a fili fa su Abu Huraira su Abu har kasuwa suke shiga suna yi ranar daren sallah har washe gari tun kai tun daren alfama mm. Allahu a fili fa mata ne kawai ba za su yi a mm. fili ba amma maza a kan titi suna tafiya suna yi ba wajen kunya ba jin nauyi a rika wannan kabarorin allah alama hadakum yi ta kabbara eh Allah sannan tambaya na biyu shine tun farkon zulhijja mutum ya soma azumi har zuwa eh, rana kwana na tara na babu wani laifi cikin ko yawwa tambayan kanan nan tana da kyau muhammad sai sa malamai suke maganan cewa maimakon a ce azumin kwana goma sa ce azumin rana tara akwai hadisi ingantacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ما من يوم إيه؟ ما من يوم الأمل الصالح الأمل الصالح أحب إلى الله إيه؟ من أيام الأشر الأخير أي أيام الأشر آه، من أيام الأشر ذي الهجة باب وترانا babu wasu kwanaki mamin ayyamin eh, al'amalu salihu fihi, fihi, fiha ko fihinna durwa ya tazo zo fihinna ko fiha duk ruwayar ta zo eh, al'amalu salih fihinna ko fiha a habbu ilallahi min ayyamin ashar babu wasu kwanaki da aiki na aiki na managarci ya fi soyuwa a wurin Allah kamar kwanaki goma ɗin nan. To kaga aiki mafi aiki mai kyawu ayu amal sali akwai azumi a ciki. Akwai akwai zikiri a ciki. Akwai ambaton Allah a ciki. Akwai karatun Qur'ani a ciki. To kaga idan mutum ya yi azumi na waɗannan kwanaki tara ɗin zai samu lada sosai. Ba zai haɗa da ranar goma ba kawai, na ranar goma ranar sallah ne ba azumi ranar sallah. amma ranar ɗaya ga zulhijja biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara in yi azumi a ciki ya samu lada a cikin kwanakin da babu irinsu a shekara ladansu haka Allah ce wal fajir wa layalin ashar sai ka irga dare kaga dare dinan ka irga zai baka wannan kwanaki tara din ranar goma kuma ranan ga alhazai za su yi jifa za su yi yanka za su yi aski za su yi dawafi ga talbiya duk alhazai waɗanda kuma ba su je ba aikin haji kamar muke da muke gida Ranan goma ɗin nan za mu yi wanka mu tafi masallaci za mu ambaci Allah za mu je mu yi sallah za mu dawo kuma mu sake yanka don haka waɗannan kwanaki goma ɗin nan aiki na magana na aiki na kwarai da aka yi aiki na ibada ya fi soyuwa wurin Allah akan duk wani aiki da aka yi wata rana a shekara an ba wannan ranar ba saboda hakan nan za ka yin azumi daga ɗaya har zuwa ranar tara wato gobe kenan sai kai gobe na arfa to wannan shine amma wanda suke aikin haji su ba za su yi ah, azumin gobe din nan ba su kawai Allah da ikonsa da ke ranar akwai tafiya daga mina zuwa arfa ga cinkoso ga nan za a haɗa ya za da la'asar ga kuma a zakar da da alƙayi ga addu'o'i da za da yi a rana sai aka hutar da su su ba za su yi wannan azumin ba ba za su yi ba saboda yawanci matafiya ne daman ana tafiya ma an yadda ka sha to ba ɗora musu wannan azumin ba amma mu da muke zaune a gidajenmu ba mu yi tafiya ba shine aka ce mu yi wannan ranar arfa din wadda kuma in ta zo sau ɗaya ne ba za ta dawo ba sai shekara saboda haka in kayi azumi kwana tara ne yayi daidai yi daidai amma ban da ranar goma kamar yadda na faɗa hadisi ya hana azumi ranar sallah ko ta lahiya ko ta azumi na wannan shida mai sabado hmm. saura mutane shida mun samu oh, mutane eh, hudu sauran shida bayan shida nan za mu eh, eh, kulle mu tashi iza sarara za doko da next caller salamu alaikum salamu alaikum wake kira daga nake kira wannan kira ga rama yana nan amma kuma ya freeze ko baya ci eh sa mun doko wani daban kuma eh, kiran nan suna bugun junansu eh, domin sauran six calls bayan shida da dai za mu kulle lines nan um, kuma shirin nan kuma in ka zo in ku kifin shi brief in ba haka ba za mu kai ma shirin ba domin kaga wani kira na nan ce shida mutum da ya shi ce mintinan mutane uku kagan shi zama wani mai sauki salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam mustapha da an yi lafiya lafiya kala ya Ka kana magana da usman jibrin abba maiduguri maiduguri welcome to cable fm alan jibrin abba maiduguri Wala ina wa malam fatan alheri. Ala jibirin abu wato kai ba kai shiri ba wuce ka na lura shiri ba wuce ka malam jibirin abu. Malam ina bibiya sosai malam. A ai na kan ji muryan ka ne ai ni ma ta kika ina ji muryan ka kawai ina ganewa. Saboda bibiyan mu da kake hmm. eh Allah ya bada lada Allah ya bada lada. Alhamdulillah. Masha Allah, tsammanin ma za a shirin ba yanzu na duba na gani akan azumin gobe. Allah. ba kai promotin bane Mr. sabado mun yi mun yi shi da bai gani ba mun yi tun tun da ah, ban hau ban hau ba sai yanzu na hau wallahi na'am okay okay wato nan anan anan gari mai maiduguri sun zo sun dare rikita mutane sai ɗazu ne ma a wajen sallah muke warware mutane wai san ba azumi gobe ba azumi gobe muka ce a ba ku fahimci hukuncin ba shi wannan ah, ai eh. azumi ya riga da ya zo na ibada ne ranar arfa to ah, yawa ba ranar eh, asabar ba ne ah, da azumi asabar ba kai kai ga azumi ranar arfa ne ranar arfa kai wa azumi hmm. eh, abin da aka hana an hana ne ka tashi ko yin azumin ka haka ka ce ka ranar asabar ko ranar juma'a za ka yi shi na ce amma ko ranar juma'a ka keɓance wannan ranar ko da azumi keɓancewa ne da azumi keɓancewa ne amma wannan ba kai dan ranar ba ne <laughs> a cikin gari wallahi yanzu haka sun rikita mutane wasu sun yi hudu ba mu akan mimbari wai ba za a yi ba za a yi azumi ba to wannan ba ya ba su wannan fahimtar su ne ai dama a wannan fahimtar su ne a kyale su ai dama na fila ne mutum yana da lada in bai ba shikenan bana me a ciki ne eh, ba wani tashi hankali mun faɗa musu hujjoji kuma da dama sun gamsu wallahi suka ce su za su alhamdulillah wanda ya gamsu dai shikenan sai eh, muka ce fahimtar eh, su ce amma dai mafi rinjaye da muka abin da muka tsaya a kai eh. wallahi Allah ya saka mala amin amin amin amin mu za mu yi insha Allah za mu yi za mu yi insha Allah za mu yi Allah Allah ya sa zai ta saura biyar eh, saura guda biyar mun gode ba na Osman Jibrin mun ji ka mun gode Osman Jibrin Maiduguri kenan Maiduguri mm, yana kokarin bin mu gaskiya gaskiya yana very kuma yana yana bin kuma karatu ba wai yana da eh, karatu shi bai saurara shiri gaya yana gyara kuma ya sosai gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne ai wanda suke jin shirin a gaya su ne in aka kare an ba da amsa shi zo ce bai ji ba an yi bayani eh, sai ce bai ji ba a gani yana salara gaya kenan ba ka ba kuma ka ji eh ga shi bayani na fitowa yanda ya kamata za mu duko wani kira kuma yanzu. ya so e eh, number uh, biyar ko eh, sauran biyar mu gama wannan shiri on Cable FM uh, ah, ji Muhammad ah, vogam ya ce wai may Allah make it easy for you Sheikh Dr. Idris Amin ya Allah to mun gode da wannan addu'a mai kyau eh, addu'a ne wani ya ce maka wai mai Allah make it easy for you ka san babban addu'a alhamdulillah amin ya wani kira nan salamu alaikum ya suna daga nake kira salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullah mustafwar na'am dan waya sunanka alhamdulillah sunana umar daga ina ganan garin Bauchi garin mujaddadi to bismillah dr tauhid ina gaisuwa ina gaisuwa malam Allah ya saka da alheri amin amin malam umar amin malam umar wallahi wannan maudu'i da kake tattauna yanzu a kansa abu ne wanda gaskiya ya bayar mana da kai sosai sosai alhamdulillah Allah saka da alheri Allah yanzu na shiga wannan Jaiz Bank nan na garin Bauchi na samu ma'aikatan banki din sun cika suka ce karfe sha ɗaya suke jira kawai su saurari hudu barka su ji me za ka faɗa game da wannan maudu'i din abin na yi farin ciki sosai sosai shine na ce farin kira ƙara ƙarfafa wa malam Allah ya gode Allah saka Allah ya yi ga another caller right away salamu alaikum na tafi da bauchi ko eh gaji <laughs> eh, da sabani ya ce na tafi da bauchi <laughs> to ina muka kai ta <laughs> <laughs> Malam Umar kenan, Umar. <laughs> Eh. A sauran hudu dai. Hudu hudu. Wa alaikum salam. Ya Wa alaikum salam. Wa alaikum rahmatullah. Wa alaikum Barka muna godiya. Lafiya kalau. Na'am. Lafiya. Ya. Sunana sunana Abdul Sa'ad da Rahman Sa'ad. Abdulrahman Sa'ad muna jin ka daga ina ne wai? Daga ina? Ka saya da kyau, gyara sayuwanka Karamar hukumar Nasarawa ta jihar Kano. Kano. Ok, daga karamar hukumar Nasarawa jihar Kano. Muna jin ka Abdulrahman eh. Sa'ad. Muna jin ka Abdulrahman Sa'ad. Yawa da kama ka dare muna ji magana muna jin ka muna jin ka yi magana yawa da Allah wannan da yake da tsashirin nai kuma akwai akwai magana akwai abin nan da a zuciyata magana nake so da Allah dan samu karin haske ban samu na tari shirin da wuri ba minti daya minti daya dama dangane da azumin nan ne da za a yi gobe shin eh. yin sa ko rashin yin sa wanne ne ya inganta. A wannan dakta ya bayani mai tsawo ka sake ji da Allah sake jin shirin na ya yi bayani mai tsawo ka ji ya fi alkhairi ya fi da ka ji da mu wannan gan. Salamu alaikum. Ya ka daga nake kira? To, Ismail, go ahead. Dr. Najinga. gaskiya ba ma je Ismail ɗin ba ni ba na jin sa amin amin eh malam Ismail daga Bauchi ah, ko Abuja daga Abuja, ana ruwa. ana ruwa wajajen mu ne na'am ah, ana ana ruwa ah. Ok mu ma je an mana mu ma je an mana lokacin muna program alhamdulillah To muna jin ka Malam Ismail, muna jin ka. To ni babu abin da zan ce ma dakta sai dai in yi masa godiya Allah ya saka da alkhairi. Hakikanin gaskiya wannan matsala da taso dakta mutane da eh. yawa suna ta kiran mu suna ce mana mai dakta ya ce akan wannan matsalar mai dakta ya ce akan wannan matsalar a sai mu ce to insha Allah saurara dakta zai yi matsala ko zai yi magana ko sara a dutsen tanshi majalisi ko sara a kibla FM kibla eh, to alhamdulillah na'am alhamdulillah mu yanzu muna yi ma Allah godiya da dukkanin wata matsala idan ta taso kama daga mabiya ɗariƙa ne mabiya ƙungiya ne kowa saurare yake ya ji mai dakta zai Domin muna addu'a Allah ya ƙara tabbatar da dakta a bisa hanya madaidaiciya Allah ya ƙara ba shi ikon addini kuma ya ba shi ikon fahimtar da mutane addini. Amin. Wannan shi ne tsokacin da ce Allah saka da alkai. To Allah to Allah saka ma da Isma'ila mun gode ma da Isma'il mun gode ma da Assalamu alaikum. Saura mutum uku. uku. Na biya sunan ka daga nake kira. Muhammad Ali daga Maiduguri, Borno State. <laughs> Borno State, Walker. Borno State, Borno garin Shehu. <laughs> Malam Usman da zai tafi Usman Jibrin, ga wani ya san zo. Eh, from Osman. Eh, alhamdulillah. Barka da yamma. Ya Maiduguri, ya Maiduguri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mutanen su a ilmu zinatul fata ne. Allah sarki a gayar da shi a gayar da shi a gayar da su duka to to ah, wallahi mun ah. dadin wannan fadakarwar na azumin nan na gobe to alhamdulillah Allah sarki wallahi Allah ba mu Allah ba mu ikon yi to eh Allah sarki na sahil muslim eh eh, eh, eh duk mun ga kuma insha Allah gobe muna da niyya a insha Allah gobe dami insha Allah gobe dami Allah ya ba mu lada din Allah ya ba mu lada ai mana kafara na shekara biyu ai wannan ba karamin garabasa ba ne wai wai wai wai wai wai rana mm. ɗaya a maka kafara shekara guda da shekara gaba mai zuwa haba hmm. mu bar wannan lada ta tafiya bar mu hmm. a mu ba dami azumi ba sabar ba ne dami arfa ne ranar arfa za mu yi ranar tara ga wata washe gari kuma ranar goma mai lahiya mu yanka abin lahiya mu ba dusin za ku yi masa ah, wannan azumi ba ba ku ma dusin azumi ah. <laughs> ya salam kana jina salam alaikum muna jin ka wa alaikum salam doctor ah, na muna jin ka Kana jina. ina ji yau ma da irin wannan sabanin ra'ayin masallacin da eh. muka yi sallama sai da aka ce yau wanda gobe ya yi azumi ma kwata-kwata ba shi da lada kar ma ai haka haka limamin ma ya yi ta faɗa amma mu dai kam tun jiya mun ji tafsiri tun jiya mun ji daga bakinka kuma ka kawo mana ga hujja Allah sarki lokacin da yake kuduban ma wallahi kafin in fita daga gida ma na ji sai da na ji huduban ka tukuna na fita ta alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya mun gode mun gode mun sauran mutane biyu eh two eh, sauran biyu sauran kira mm. guda biyu da za mu dauka yasa wannan biyu ah, wanda ka tun kira ka yi hakuri ka yi hakuri eh. kaka bari kaka zo ka duki ah, kiran wasu ka bari wanda ba su samu su shigo ba su kuma su samu a duki kiransu eh tufa na calls eh sannan mu gama wannan shiri karkare eh, two calls kawai ga wani kira nan salamu alaikum ya suna daga nake kira salamu alaikum ah, wanga alhaji alhaji isa african store daga saudi wani abu da su kwana a kwana da yawa ne muna lafiya muna lafiya mun gode ma Allah kace mu kace mu da kuma ba mu fushi da shi amma dai ba muna aika mai sakonni bai respond kan whatsapp eh, Wata abubuwa ne sun mun yawa, a bani uzuri, a da uzuri, wata abubuwa sun mun yawa, a bani uzuri. Ka tuna fa duk karatun nan da fa da nake yi fa, wallahi nakan je gona, nakan je gona. ka gani yanzu ka duba Ka ga yanzu yau kaga na yi hudu ba na zo na yi ba na yi hudu ba mun yi juma'a na zo na yi karatu tsakanin magariba da sha wajen kusan awa guda da rabi na zo na sake hira da masu gidan rediyo na wajen na rabin awa gashi yanzu kaga program hudu kenan rana daya kuma kaga kwakwalwa ne ake take aiki brain ne yake aiki ko da kana wani lokacin nakan tura nakan ajiye waya na gefe guda bana ajiye ta kusa da ni saboda abun nan wani lokacin kuma dan so in yi replying amsa sai sai sai mu yi meeting meeting akan wata matsala ka gani lokaci ne a ba mu uzuri wallahi lokaci ne Allah ya baka hutu ka ai hutu ka insha Allah sai mun shiga aljanna ai hutu sai mun shiga aljanna can ne zamu huta insha Allah wato abin da ke abin da ke ba mu shawara kai doctor da kai da sabuwa eh, eh. wato kan tsaya kan gaskiya kan baka kuma kan duniyar matsala da ta zo kana iya kokari ka warware ta ba ta ka bi bangaren wani ba ko bangaren wani kai dai dalili kai nema kan daidai dalili hujja hujja yana neman eh hujja kisa sa da yayin mutane tsaya su yaro mi za ka shiga abu duk abin da ta so ana jin kai kadai ake ji a ji mi za ka faɗi kawai Allahu akbar kaga wannan ni'ima ce wani wanga ya ce wani malami ya ce miya hujja mai shi Allah ba mu tsawon kwana. Shikenan, kai mun gode dan uwa mun gode. Musu ba kaji ko? Ka ciro ka mu wani al'amura watan watan malam watan mun yi bakin abin da same ka amma mun yi farin kuma abin da same ka. Domin idan ba abin da same da haka bai fito ba. Da abin da haka bai fito ba. Kowace jarraba eh. akwai hikima a cikinta, kowace jarraba akwai hikima na Allah. Da Allah sai aka da Allah sarki aka jarabe kuma sai Allah ya haɗa ka da wani wakili mai kyau shi ne Mr. Fawad wanda yake jawo ka kai bayanan duniya <laughs> kowa gaskiya ne gaskiya ne Allah muku albarka kuruka Allah ya sa ku lafiya wallahi amin ya Allah ai mun gode maka dakta ai wato mun gode ah. in ka shiga gona kana nan kakan shiga safiya she karfe shi wato magrib ka je sannan ka dawo sannan ka zo kuma ka ji da al'umma kuma abinda wato ubangiji ya saka maka da alkhairi ashe za na ce ma kamar wani lokaci wasu suka ta tura sakowa ba doctor she su da yake su ba su san wannan ba ka gane ko ba su sani ba sai wani lokaci she na jin nauyi ma yadda zan ce tura ma doctor wannan abin ce doctor abin da na san yayin gadu kan ce doctor gashi nawo ka gani amma in Allah da ba ka yi muna rowan lokaci duk lokacin da ka samu lokaci kana fitowa ka zo ka yi magana game da addini Allah ya kara ta tabbatar ga kira na karshe salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah ina ma doctor barka da warhaka Dakta na godiya na amsa. Manzali kenan, Manzali Bauchi, wannan dan Bauchi ne. <laughs> Dan Bauchi ne. Daga Bauchi. Na'am, Dakta ya gane eh. muryan. ta malamin ta ranar ya yi bayani sosai ranar ka tuna wanda mm. shigo wancan wansa gaskiya ne ta alhamdulillah wallah mun ji program din nan wallah daga farko har ƙarshe to wani godiya da muke ma Dr. Idris Abdulaziz shine wallahi gashi nan he akan wannan dan matsala wadda mu mun ganta karama ce saboda sama da shekara 25 mun wuce mata duk wani ɗalibin malam Idris duk wani ɗalibin malam Idris ne bin sa sama da shekara 25 mun wuce wannan to yanzu kuma sai gashi nan sai ina jin ta daga sassa daban-daban na duniya sai mutane har wani wajaje ana cewa su sun su sun yi kaza sun yi kaza to wannan eh, babban ni'ima ne a sai mu da muke nan kuma yi bauchi a sai babban ni'ima ne da kuma muke karatu a wajen wannan bawan Allah wallahi so da dama sai in ga akwai wasu abubuwa wanda wallahi mun wuce mata tun farkon da'awar sai muka kuma hatta a wajen wasu da su ko a su. kaga wannan matsala sama da shekara 25 kuma mun warware ta ba sama da shekara 25 wallahi mun warware ta masha Allah 25 years back wallahi mun warware wannan matsalan nan akwai lokacin da ina aikin haji ina aikin haji wajen 2000 an nawa ne aka aiko da tambayin ina can muka zo muka warware ta sai sa duk ɗalibai na lokacin da ba social media ma ba su da matsala kai in ana tona a kawai su je suke yi mm, an riga an wuce gurin kamar replay ne kawai yawwa mm. yawwa Allah saka da alheri mun zali Allah saka da alheri wallahi dan haka wallahi nake cewa wallahi mun gode a sai mu ban daɗa sanin wata babban ni'ima bace tare da wannan bawan Allah doctor wallahi sai yanzu nan hmm. sai ta jin wasu abubuwa ko wanda wasu suna ta abun nan wai har wasu suna cewa ma waya masallaci wai a ruɗa a ruɗa su Allah saka amin amin amin ya Allah amin hmm. saba da mun gode eh mun kare na karshe kenan ko doctor Eh, eh, eh, to bi to da dakta ba mu closing remarks musallama da mutan duniya to Mr. Fuadu ni da abin da yake cewa Allah saka maka da alheri. Amin ya Allah. Eh, waɗanda suka yi kokarin shigowa ba samu dama ba Allah saka musu kyakkyawan niyan su. Kuma a shirye muke insha Allah duk wata matsala ta taso ta addini idan Allah sa mun san ne za mu zo mu bayani gwargwadon fa'inta kuma Allah ba mu ikhlasi da sabati. Amin. Eh, Allah ya Allah ya Allah ya sawwaba mu ya sa duk abin da mu yi domin Allah. kuma mu yi shi daidai yadda za mu samu sakamako mai kyau subhanaka la bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka min safa sai gobe mun gode Allah kai sai gode lafiya thank you yawa gode na gode yawa masha Allah kun ji muryan Sheikh Dr Idris Abdulaziz Dusan Tashi wanda aka san shi da lakabi Dr Tauhidi duk duniya ya zo ya engage al'umma manzo Allah ya je straight to the point ya yi karatu da hujjoji alhamdulillah alhamdulillah yanzu kai da ka ji gaskiyan ka karbi duki gaskiyan ka yaki da shi son rai da son zuciya ka aje shi gefe ka aje shi gefe dr tauhidi ya yi magana suna na da umar until the next presentation and i hope dukanku go have good night muna gaida wato Sheikh Dr. Idris Abdulaziz, Dr. Tauhidi muna mishi barka da sallah in advance da dukanku baki da yi Allah sa a ci sallan da mu dukanmu da yawanci da lafiya mu ci shi kuma cikin kwanciyar hankali kuma dakta ya ce wai wanda kuke aha da kudi ku je ku sai wani rago kankani wai a'a wannan shana ya ke yi wannan na shanu shi yake sa kudi yayi wannan ko wani rakumi amma ga wani na nan diya wani akuya sai su je su sai su kaman goma kuma mutum da ya kai shi ya sai shi kade su je su sai wani diya akuya su zo suna gadama kan kan wani kan na nama da ta ku yi haka nan wai wannan manya-manyan dabbobi na ka ce haka in dai ka za ka yi kamar layya ma ba ka kai ba ka yi kenan ba ne za ka zo kana hadawa wuya a yanka wani diyar rago a baka kafafuwa a ba wannan wuya a ba wannan wani katara daya a'a ba ka kallayya ba suna na <laughs> dakta ya yi magana in details uh, from cable fm headquarters mu cikin kasar mu united states of america suna na fawadu umar na hope you have good night na ce muku salam